بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala a wannan yammaci mai albarka da ya nuna mana domin ci gaba da karatu wannan littafi mai tara albarka umdatul ahkam a wani yammaci na litinin goma ko sha goma ga watan safar a shekara ta 1431 yammacin da ya daidai da ashirin da biyar ga watan goma sha a watan ɗaya a shekara ta 2010 miladiya sannu a hankali in ji bahaushe zara ba ta barin dami mun ci babi babi go 21 a cikin kitabu sala a cikin wannan littafi mai albarka da yau za mu tashi babi na 22 babu salatin listaska babin da muka kammala bayani a kan shi shine babu salatin kusuf babin da ya yi bayani kan abin da ya shafi sallar kisfewar rana muke bayanin abin da ubangiji Allah ta'ala ya sauwaƙe za mu bayani maka ɗauki bashi akan wasu ta ɓangaren adadin raka'o'i salatul kusuf ana yin taraka nawa kun yi raka'a biyu a kowace raka ana yin ruku'i biyu ko uku ya zama ruku'i shida kenan ko ya zama ruku'i takwas kenan ko ya zama ruku'i goma kenan amma wanne ne ya fi zama ya fi fitowa daidai wani jamhur suke a kan shi ruku'i biyu ma'ana ruku'i hudu kenan a cikin sallah mun gane wannan da kyau ko karatu kuma karatun sallah ɗin. ko dai a bayyane ko ya asirce saboda dai an samu dalilai akan haka wannan magana mu faɗe ta ba rana ita na bayani akan karatun sallah din na ana asirtawa ko abin nan a bayyana abin da ya shafi sallar kisfewar wata malamai sun yi maganganu biyu a kai manya-manya wasu suke ganin shi wata ba sallar jami'a ake mai ba a masallaci kamar yadda ake na rana kun gano wannan da kyau akan wannan malikiya suka tafi Kun ka duba askari ya yi takaitaccen bayani akan haka saboda wannan abin da ya faru ya faru ne a sallar aha kun yi shiru rana amma idan hadisa idan ba kuma ta ba hadisan da muka karanta baki daya sun yi abin nan maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hada kisfewar rana da kisfewar wata a cikin hadisi din duk da cewar abin da ya shafi na rana ne amma da ya tashi sai ya ce inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah abin nan rana da wata ayoyi ne biyu daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala la ko la ya li mauti ahadin wala li hayatihi sai ma yake Allah ce fa idza ra'aytum zalik shi al-khusuf kenan na rana ko na wata idan kuka gani fada Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu akan wannan kuma wasu ka ce a'a kamar yadda idan rana ta yi kisfe za a yi sallah haka idan wata ya kisfe za a yi sallah kun gano wannan kuma gashin gaskiya wannan kusan yana da wujahatun nazar mai karfin gaske na cewar wata ma ana mai sallah ana yin sallah ne idan ya kisfe kamar yadda ake yin na rana mun biya bashin wannan sai na biyu abin da ya shafi girgizar ƙasa da masifu Allah ya kiyaye Abdullahi dan Abbas radiyallahu an ya kasance yayi yi sallah a basara an yi girgizan ƙasa a garin basara saboda haka da ya tashi sai ya salla ruku'u shida yi a raka nawa a raka biyu yi ruku'u shida mana kowace raka ɗaya ya yi uku uku kenan ɗaya daga cikin sifofin salatul kusuf kenan kun gano wannan da kyau ko sai sujjada hudu wa arba sajjadat a duk waɗanta sifofi da muka ambata sujjada ba ta karuwa akan biyu kuma ba ta raguwa akan biyu mun gano wannan da ke ko da yayi wannan sai ce haka za salatul ayat haka ake yin sallah idan ubangiji Allah ta'ala ya aiko da ayoyinsa dama ya ce wa rusul bil ayati illa ta idan Allah ta'ala ya turo irin waɗannan masifu sai ce al'ayat irin waɗannan masifu haka ake yin irin waɗannan da aka girgizan ƙasa abdullahi ɗan abbas sai ya sallah raka'a biyu wacce take da ruku'i shida kowace raka'a ruku'i uku da ya kammala ya ce haka za salatul ayat wannan asar alimam al-baihaqi ya rawaito shi hakan nan ibn abi shayba a cikin al-musannaf ya rawaito shi kamar yadda ibn hajar a cikin kun yi shiru bulugul maram ya kawo shi mun biya bashi wannan eh eh na yi fada hasu biyu a garin basra sai abu na nawa na uku ne mai qada'ul fawaid in mutum ya zo ya samu kamar yadda muke bayani a sallar kisfewar rana an ya zo ya samu an yi ruku'i mana an kabbara ba tare da shi ba ya zai malamai suka ce ko dai zo ya samu liman bai yi kowane ruku'i ba haka ne ko ba ka bane ya yi kabbara yana karatun fatiha ya kammala ya shiga karatun sura amma bai yi kowane ruku'i ba sai zo ya same shi a wannan lokaci wannan lokaci ba komai a kan shi kawai zai shiga sallah ne shiga zai yi kabbara shiga ko ko wani abu da wuce shi eh ko ya zo ya samu liman ya taso daga ruku'i na farko kun gane wannan da kyau ko yana karatu kafin ya tafi ruku'i na biyu a nan zai yi kaddara ya bi shi mun gano wannan da kyau ko a kowane hali ya samu liman zai yi kabbara ya bi shi yanzu muna magana ya za a yi ya ramuwa ne shin raka'a ta kubuce mishi ko bata kubuce mishi ba hmm? eh raka ta kuce mishi ko ta kuce mishi ba a'a ai ba za ka yanke hukunci ba wannan kun ga saboda haka a yanzu muka faɗi sabanin malamai akan haka ba za ku zargi kowa ba kenan nan ku karan kan kuma a yanzu muku ku ittifaqi ba kun gano wannan da kyau ko shin al-itibar bi aqdir raka'atil ula lura da cewar an kammala raka a farko shine tasowa daga ruku'in farko ko kuma tasowa daga ruku'i na biyu eh tasowa daga ruku'i na biyu shine ya kammala wannan raka'ar ko kuma tasowa daga ruku'i na farko eh idan eh, mu shi muke magana ai shine allazi alaihi jumhur na ruku'i biyu idan an kammala ruku'i hudu kenan kuma game da kuke magana na ga malamai suka yi wasu suka ce al shi abin la'akari shine tasowa daga ruku'i na biyu saboda idan ya ya samu liman bai taso da bai kammala ruku'i na biyu ya tafi sujada ba shikenan a ba dama ai zai bi shi ba komai akan shi kun gano wannan sai magana ta biyu idan ya zo ya samu liman ya taso daga ruku'i na farko to fa lallai sai ya biya wannan inda yake kuma wannan kauli ne mai karfin gaske ya zai biya idan an yi sallama sai raka'a ɗaya da ruku'i ɗaya sai raka'a ɗaya da ruku'i ɗaya da sujada biyu mun gano wannan idan idan cewar ruku'i na farko ya huce mashi ya zo ya samu liman ya taso daga ruku'i na farko yana karatu yana karatu kafin ya tafi ruku'i na biyu sai zo ya samu liman a wannan lokaci mun gano wannan idan aka kammala sallah sai ya miƙe ya kawo raka'a ɗaya da ruku'i ɗaya da sujada biyu maimakon wancan rukuyi ɗayan da ya kufce mishi eh eh kamar raka ɗaya ta wuce kenan kamar raka ɗaya ta wuce kenan eh ya ai Hmm, cewa yi raka ɗaya ta wuce mai kenan ina ce kamar raka ɗaya ayin ga lura ita raka'ar ruku'i biyu take da ita sujada biyu a ruku'i biyu sujada biyu ka gane wanda abin da na ce kama ai kowace raka ɗaya tana da ruku'i ɗaya ne da sujada biyu kun gane wanda ita ce raka'a ɗaya a ruku'i ɗaya sujada biyu to yanzu ruku'i ne babu an yi sujjada biyu inda ake sujada hudu ce sai zama na a ce ruku'i biyu su jada hudu sai zama na yanzu raka'a guda kenan ta wuce mishi a da yi ka na ce kama saboda haka in ya tashi karowa zai karo raka'a daya zai yi raka'a daya da ruku'i daya ba ruku'i biyu ba da su jada biyu shi kenan ya kammala saboda bai zo ya samu liman ba a yi ruku'in farko tare da shi ba mun gano wannan wannan kauli din yana da karfi sosai da sosai sai na biyu ya zamana ya zo ya samu ma bai samu wannan raka'a ba gaba ɗayanta kun gano wannan bai zo ya samu wannan raka'a ba gaba ɗayanta sai zai samu liman a raka'a ta biyu kaga shi kenan ai waccan da suka wuce ba haka zai kawo su ba kaina wannan na biyu na ce idan raka'a gaba ɗaya ta kubce mashi an kammala sujada biyu liman ya tashi zai kawo raka'a ta biyu sai lokacin ya zai samu liman ban gane magana ka ba eh ya samu wannan raka amma ana eh ana idan raka da ta suna ruku'u ta kauce mai shine zai ranka wannan ruku'u da su sujada abinda ne ba haka nace ba nace idan mutum ya zo ya samu raka'a ta farko ma bai same ta duka ba sai a raka'a ta biyu ka gane ko ya zo ya samu liman ka gane maganar ya zo ya samu liman a raka'a ta biyu to aka ga yanzu raka'a nawa ce ta wuce shi raka ɗaya mai ruku'i nawa biyu mai sujada nawa biyu in ya tashi ba haka zai kawo su ba haka nake nufi aha a ko ba haka na faɗa ba to ko dai ba haka na faɗa ba wannan da na faɗa shi nake nufi a'a ba kamfen ake yi mhm, ita bai ka yanzu nan nan a wanda ya zo a farko ba abinda na ce wanda ya zo a farko mutum ya zo a farko ba tare da shi liman ya bar harama ba amma liman bai yi kowane ruku'i ba shi wannan babu komai a kan shi ina da na faɗi wannan yawwa ne matakin farko ba tare da shi ake kabbara ba ya zan samu liman yana cikin karatun sura mun gano wannan sai na biyu shine zai samu ruku'i liman ya taso daga ruku'i shine abin da kuka ɗauki tsawon lokaci kafin ku fitar da hukuncin na ce waɗannan maganganu biyu su malamai suka yi muhammad Muktar a shankiri ya rinjar da cewar mutum zai ƙaro raka ma'ana idan mutum ya zai samu ruku'i in ruku'i ɗaya ya kubce mashi a raka a farko to wannan ya ta'assar zai mai tasiri tsara ko liman ya sallame sai ya miƙe ya kawo ruku'i ɗaya ya yi sallah raka ɗaya da ruku'i ɗaya ka gano wannan Eh. idan ya samu liman a ruku'i na biyu to haka zai ramo cikakkiyan raka da kuma wannan na'am ana faɗa maka abin da yake daidai ne idan ya rasa ruku'i ɗaya yana da su ne maganganu guda biyu su ne maganganun guda biyu idan ya zama na ruku'i yana kulluwa ne da kammala ruku'i na biyu to haka har yanzu ya zo ya samu liman kenan a cikin sallah babu komai kan shi shine abin da wasu suka ce raka'a ta ruku'i na farko wasu suka ce ruku'i na biyu بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي قال رحمه الله عز وجل باب صلاة الاستسقاء أنا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ إلى المصلى نعم بامي سيانا حول الرداء حول رداءه نعم ايه وفي لفظ نعم كنا كنا كيتي كيف نعم سوى نكما باب صلاة الاستسقاء idan ce alistiska shine talabu sikaya neman shayar da fari shine alistiska neman a shayar da mu wa izistasqa musa liqaumihi fa qul nadrib bi asaka al-hajar ka tuna lokacin da annabi Musa alaihi ya nemi a shayar da mutanensa fa sai muka ce idrib bi asaka al-hajar dauki wannan sanda taka ka daki dutse da ita wannan shine istisqa neman shayarwa idan fi'ili ya zama an mai ziyada da alfun da hamza da sinun da ta'un yufidu a talab wannan shine asali ghafara me kenan gafara istaghfara fa neman gafara kun gano wannan da kyau ko shi za ka ce cewa astaghfirullah ina neman gafarar Allah salatu lisisqa ko na ku bai kawo sala ba a lisisqa ya kawo ko kuma salatu lisisqa babu salati lisisqa babun da zai mana bayanin sallar shayar da fari ita sallar roƙon ruwa ya ake yin ta ya take na farko ma dai akwai ta kun gano wannan mashru'iyyatu ha tukunna akwai ta addini ko babu duk wani abu da za ka magana wannan shine matakin farko shi wannan abin akwai shi ko babu sai ka neman mai dalili tukunna idan ka same shi to mai hukuncin wannan abun a cikin masadir shari'a guda abin nan da ake da su alhakamu shari'a guda shida ko bakwai nawa suke shin wannan abun wajibi ne shin wannan abun mandubi ne shin wannan abun kaza kaza kaza ne sai ka samu mai wuri mun samu matsayi na nauke na na biyu abu na uku sai ka zo kaifiya ya ake yin wannan abun. waɗannan matakai ya guda nawa guda uku idan dan uwana ɗalibi ya rike su za su zama mashi ka'ida sosai da sosai wurin bayyana kowane hukunci na farko wannan abin wannan bayan ka samu mai ta'arifi kenan ka ma san me wannan shi sa muke magana kwalabu su kaya ka ma san wannan abin da ake magana a kan shi tukunna abu na biyu shine wannan abin akwai shi a musulunci ko babu abu na uku wannan abin menene hukuncinsa abu na hudu wannan abin yaya ake yin shi in ka fahimci waɗannan abubuwa za su taimaka maka sosai da sosai wurin fayyace al'amura an abdullahi bin zaid bin asim hadisi daga abdullahi dan zaid dan asim almazini wanda ke kabilar banu mazin radiyallahu an Allah ta'ala ya yarda da shi nan kowa ya ji an bugu ma wani waya ba zai kashe tashi ba sai an sake bugu mai qal yace shi abdul shi abdullahi ibn zaid ibn asim al-mazini yace kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fita da karan kanshi yastasqi yana neman a shayar da fari wannan abun akwai shi a musulunci ko babu mataki na nauke kenan na biyu tunda na farko mun san menene ake nufi in an ce alistisqa ana neman ana nufin neman gafara ne yawa neman shayar da fari sallar roƙon ruwa ya ce kharajan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama yastasqi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fita yana neman a shayar da fari fatawajjaha ila alqibla sai ya fuskanci alƙibla ya du'u yana addu'a yana roƙo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana fatawajjaha ila alqibla sai ya fuskanci alqibla in anan Najeriya ne sai ya fuskanci ina kenan gabas kenan mm, shi ne in anan Najeriya ne in a Madina ne fa wani mutum bai alaji shi ne eh wani mutum bai alaji abubakar eh sai a kallaci kudu wa hawwala rida'ahu sai ya canza mayafinsa kun gane wannan ya yi canza sai ya ɗauko wanda ke a wannan kafaɗar ya dawo da shi wannan kafada ma'ana ya ɗauki wanda tunda ai san kwarjalle leni ake yafe ko ba ku san yadda ake yafe ba ko duk yanzu kuma shiga ɗinka shadda da wagan bari da abin nan kuma an manta da eh, eh an manta da kwato ko lage ko wani haruna yanzu duk <laughs> da an manta an shakwara da jamfa kuma da an manta waɗannan abubuwa sai ma yake Allah tsira da amincin Allah baka gare shi ya dauko wanda ke wannan gefen na dama ya dawo da shi gefen hagu ta fa'ulan fatan Allah ta'ala ya canza mana kamar yadda malamai suke cewa daya wasu kuma suka ce hawwala shine juyawa ma'ana juya bai eh a bai kenan haka ne ka ɗaya kai na wa hawwala rida'ahu sai ya juya abin nan kwarjallen shi lagen shi sai ya ɗauko na wannan gefen ya dawo da shi wannan gefen thumma salla raka'atain sannan ya yi salla ka'a biyu a naku mhm. eh? babu thumma babu wawun babu fa'un ka ce mai kuma kai jike suna ta cewa sallah kai baka ce kuma ba na ka sallah raka'atayn na yi kuma sallah raka'atayn thumma sallah raka'atayn sannan ya sallah a biyu jahara fihi ma bil qira'a ya bayyana karatu a wannan sallar a waɗannan rako'i guda biyu ɗin karatun da i karatu ne karatu ne a bayyane mun gano wannan wa fi a wani lafazin kuma yake cewa kharajan Nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama ila musalla kenan ma'ana ilal al-musalla zuwa wurin sallah kun gano wannan sai wannan jumla ta zama tun daga tun ne kharajan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla yastasqi manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya fito zuwa wurin sallah yana yana addu'ar Allah ta'ala ya shayar da mu fari wannan sai ya nuna mana sallar jami'a ake yin ko ba jami'i ba kun yi shiru na ɗaya kenan na biyu a ina ake yi a wajen gari ake shine al-musalla na uku ya ake yin raka'a biyu ake yin ta na hudu karatun sallah a ake yin shi a bayyane na biyar kafin sallar ana yin wani abu ana yin addu'a kun gano wannan ana yin addu'a ana kuma mutum ya sa abin nan lage sai ya ɗauko na nan ya dawo da shi nan kaga yanzu a takaice an samu wani abu na kaifiya mai tarin yawa da wata a ciki ko babu eh, shi ne nake ma maganar idan akwai wata a cikin rigar zai zama da sauki an kuma mutum babu kaga ya zama da cibiyar za ta bayyana kenan wani ya gani sai kai mun fasara abin da yake fada ina ce zai cire ta ne sai sake sata eh eh ba wai yana jikin cire ba ah. wai ba cire ta zai yi sama haka ba ya sake sawa ba eh eh eh, eh. abin da nake so cire rigar ya ake yin ta guda mana akwai wata a ciki yanzu akwai wata a cikin wani rigar su shi ne abin da nake taimaka magana kai ba ba haushe ba ne yauwa nake cewa ai hannun na wuce abin da kake maganar na ce idan akwai wata rigar a cikin rigar shi wannan a jikinsa to wannan hukuncinta daban al'aurashi shi ba za ta bayyana ba amma idan babu wata rigar a jikinsa in ya fito da wannan garin juyawa ai za a ga cibe shi yawwa ina faɗa maka abin da yake ne sau ya isa haka nan ci gaba ci gaba eh. eh. zai yi wannan abin a wannan kuma ya ɗibi daji ai barakallahu fiki to kun ga irin waɗannan abubuwan mutum ya san abu ya ake yin shi daki daki wannan shine abin da ke nuna maka al-asul fil ibada at-tawaqquf asali wurin ibada tsayawa za ka yi ba za ka yi ba sai yadda aka ce ka yi kun fahimci wannan da kyau kawai ba ba zubar gada ake ba kowa ya je yadda ya ga dama ba haka ake ibada ba na farko ka san meye wannan abun na biyu mashru'iyyatuhu wannan abun ma akwai shi ko babu na uku kaifiyatu kamar dai da bayanai suka gabata wani anas bin malik radiyallahu an wani ya nuna wani da ana sallah kenan kuma wannan tun daga farko farkon littafai da ake karantawa ana karanta wannan cikin abin nan as-salawatul masnuna ko kuma muku tambayan ce mai hukuncin wannan sallar wajibi ce eh a ana hikito maganganu wasu ne na ce tintini ake karantawa a cikin littafai a babun salatul masnuna salloli abin sunantawa sunannin salloli kun gane wannan to wannan a matsayin ga na ɗalibin ilimi me dalili akan cewar wannan sallar sunna ce ko kawai tun da ka gane ta littafi za shi ke na zama sunna kun yi shiru saboda aiki ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya kenan bai hurta a baki ba idan ya hurta a baki to sallar da muka gama magana ta satin da ya wuce da yau salatul kusuf ita kuma fa dan ya ce wa sallu ku yi sallah wannan umarni ne sai malamai suka ce waɗannan salloli musamman wannan da sallah ce abin nan sunna ce wacce ma sunna ce mu'akkada saboda me saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mu'adh bin jabal yake cewa innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'um ilayhi shahadatu Allah shahadatu Allah ila ila Allah fa innahum atawuka lidhalik fa'alimu anna Allah qad iftarada alaihim khamsa salawat salloli biyar yanzu ka sa akwai salatul istisqa sun zama nawa kenan shida in ka ce akwai salatul kusuf sun zama nawa kenan bakwai sai malamai suka ce saboda alin hisar a cikin waɗancan ya nuna cewa waɗannan salloli din ba wajibabu ba ne sai su kuma waɗanda suka ce wajibi ne suka ce a'a wajibi ne sabab da dalili ne yake zama wajibin dalilin shine sai rana ta yi kusufi kamar yadda muka sha maimaitawa dai a lokacin da muke magana akan tahiyatul masjid kun gane wannan suke yin yaya ake yi yaya kusufi din na duk ƙarya ne wannan ƙarya ne ƙarya ne ba su bane وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعه من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس رضي الله عنه فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فدعوا الله يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والزراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسألت أنس بن مالك رضي الله عنه أهو الرجل الأول قال لا أدري الزراب الجبال صغار qal la adari so kake ce ya sani eh na ka dai bai kawo ba kenan وعن انس بن مالك رضي الله عنه حديثي daga anas dan malik Allah ta'ala iya da shi anas ibn malik yana cikin waɗanda ubangiji allah ta'ala ya sanya masa tsore mai tarin albarka ma'aikin allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya mashi addu'a yana cikin waɗanda suka yi hidima a gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam abu hamza kenan anas ibn malik yake cewa anna rajulan dakhala al-masjid lalle wani mutum ya shigo masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yawmal juma'a ranar juma'a ana da ka shirya ku min babin daga wata kofa kana nahwa daril qada kofar tana daga abin nan abin nan kotun da ake hukunci wata kofa kenan eh babu salam kenan a yanzu ko dai wacce ka shigo ko wacce ka fita saboda gaba haka aswaqu haram din nan babban mahkamatul madina ce al-kubra inda yake ana alqasim yake abin nan abdul musul qasim ɗaya daga cikin limaman madina nan yake hukunci da salam da budair galibi da su eh kai kuma kana ina kofar shigowa masallacin manzo sallam yana da kofofi masu tarin yawa kofofin sun fi talatin sun fi arba'in a yanzu nake ma magana ai an mai ƙara ƙari sosai da sosai ko a zamanin manzo Allah sallallahu an mai ƙari sosai bayan ginin da aka yi mai kuma an sake mai ƙari a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh akwai inda kaga an rubuta kofa ta 64 yace akwai kofa da ya ga an rubuta lambar ta ita ce ta 64 saboda kan zaka shiga ka da abin da ka aje sai ka duba lambar kofa tukunna eh to ai shine irin wannan kwala da wakar in ba haka mutum a <laughs> yin ba haka ba shi kenan kawai ƙofar da ka shigo duk iri ɗaya ne duk ƙofofin iri ɗaya ne da numba za ka iya gane su wannan ita ce numba ta kaza ka gane wannan da kyau ko ko kuma yake sa AC yana ta dukan ka shi kenan sai kai ta yawa ciki kawai bi daga bi daga arewa bi daga kudu sai wata zama ta nan ƙofar ya shigo kun gano wannan da ke ko wanda yake kuma shigo da ita nan ƙofar zai ba shi damar isa ga manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam da sauri dan garo da mumbari da mai hudu ba yake da waɗannan ladanan suke ainan nan ne mumbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarin da ake a gaba kaɗan ne ƙarin da ake na masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga gaba ƙarin kaɗan ne aka yi shi kun gane wannan da ke ko saboda asalin iya inda manzo sallallahu yake hawaye mun bari yake hudu ba har yanzu wurin nan ne to ganin kada a ƙara wurin liman daga gaba ya zamana kuma sai ya zo ya hau bari sannan ya sake koma can e je ba da sallah sai abin nan aka ƙarin daga baya wurin liman kaɗan ne aka ƙara sosai da sosai Allah shi kai mu baki daya wannan duk <laughs> wannan ma ya ji tawilu ne nan faɗa kawai yake muku Allah ya kai mu baki daya mu sace mu gani mu sace gani ta nan ya shigo wannan bawan Allah wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qa'imun yakhutub ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a karshe yana tsaye na hudu ba Fasta rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qa'ima sai wannan bawan Allah ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye thumma qala sai wannan bawan Allah ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah halakatil amwal dabbobi sun halaka domin idan aka ce amwal wanda suke bibita mu a karatun wadda sun ce al'amwal da aka suka shi biyu akwai asamita akwai annatuka asamita su ne nerori dala zinari azurfa zuwa su ne asamita masu shiru kun gani annatuka su ne raƙuma shanu a kai a wurin balarabe fa yana gani waɗannan duk gayyata talauci ne eh sun shiru bai ke gani ya ce ri'a shayi ba da kiyon awaki suke amma daga baya kuma ya tatawalo na filbun ya ma'ana dabbobi sun halaka saboda su ne al'amwal sun halaka saboda kamfa babu ruwa babu wurin kiwo babu nono da za a tatsa babu kaza iyayen ba su samu abinci da su ci ba balle 'ya'yan su samu nonon da za su zuga balle har ya ragowa a tatso abubuwa da gaba ɗaya sun riga sun rikice wan qata'atu subul hanyoyi gaba ɗaya sun yanke sun datse duk wani zirga zirga yanzu ya yanke kuma saboda babu ruwa ko dai an tafi neman ruwa an rasa yadda za a yi fada Allah yughisna ya ma'aikin Allah ka roƙa mana Allah Allah ya sauka mana da ruwa kun bai ci wannan maganar ku ji lafuzin da ya amfani da su fada Allah yughisna ya ma'aikin Allah ka roƙa mana Allah ya ba mu ruwa bai ce a hisina ya manzo Allah ka ba mu ruwa ba tauhidi ya shige shi ka dubi irin lafuzan da suke yi wa amma kawai yau wani wanda yake yana larabci yana jan larabcin larabcin na jan shi wai shi zai nuna maka larabcin da za a yi ya ce maka wai ga ga ga yadda za a yi ana tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce dan zata manzo Allah ya mana ruwan sama ko waɗansu abubuwa makamantan haka ya ce da manzan Allah ka roƙa mana Allah Allah ya ba mu ruwa amma yanzu ba wani wasu ake zuwa ake ganin kamar su suke da ruwan ba su su ba wai a ce masu roƙi Allah ba sai dai a ce masu an shiga wani hali su yi wani abu a faɗi abin da za su yi mana tsafe-tsafe za su yi sai mai ruwaito mana ya ce farafa a rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya dai ana wannan hali sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya daga hannayensa a rafa'a ya daga hannayensa lo yana kira sama so idan an ce rafa'a yana nuna yana nuna sama kenan kun yi shiru bar rafa'ahu Allah ilaihi eh rafa samkaha fasawaha to am nan sai ya daga rufinta tun na faɗi maf'ulin bihi kenan kun bai tona ko wa rafa'nahu sai muka yaya hmm? a'a ba ma warafa'anahu makanan aliyya kun gani? warafa'anahu muka daga darajarsa saboda an kawo makanan aliyya ba wai annabi idris yana sama ta yana sama ta ina ne akan katangar aljanna ba wannan duk ƙarya ne eh sama ta shida wannan akwai abin nan amma a ce yana kan katangar aljanna wai bi kai wannan cin zarafi ne ga gidan annabta duk ƙarya ne wannan ai da ya ce abin da sai ya faɗi wurin matsayi shine makan makan shine matsayi wa rafa anahu makana aliya muka ɗaga matsayinsa ya zama yana da matsayi ba ƙaramin matsayi ba domin annabi ne kun fahimci wannan da ke ko annabi yusuf mai allah ta'ala yake hikito mana a kisarsa eh a'a ba shi ba na wa bana wa ma ubari wa nafsi inna nafsa la amartum bisu illa ma rahima rabbi eh a a ka wuce wuraren yake cewa abin nan innaka ladai makin na makin kana da matsayi mai girman gaske amkan yumkin kenan ثم قال سنة سيما زعل يتشي اللهم أغثنا يا الله كسوكا مانا دروا الله كأغجيم غاث يغيث ighasa fili madi ɗinsa a ghasa ne hamza ghainun aha alfun sa'un kun gano wannan da ke ko sai zama ighasa kenan masdarinsa aghis sai a share harfin illa din aghisna allahumma aghisna ya allah ka agaje mu allahumma aghisna ya allah ka agaje mu allahumma mu sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaitawa ya sake maimaitawa qala anas radiyallahu anas an sai anas bin malik Allah ta'ala ya da shi yace fala wallahi yace wallahi ai ce a'a ina rantsewa da Allah ko kuma ba ma sai na rantse muku da Allah ba ma nara fis sama'i min sahabin a daidai wannan lokaci ba ma ganin wani girgije a sama wala qaza'a babu wani gajimari kwata-kwata ko ɗan yiriri ɗin nan babu shi saman nan fari fatake babu wani alama hadari ko ya yake a lokacin da wannan bawan Allah ya shigo ya ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a roƙi Allah Allah ya sauka mana da ruwa babu wani alama hadari a kusa ko a nesa saboda haka ya ce wa ma bainana babu wani abu da ke tsakaninmu wa baina sal'in min baitin walada babu wani abu da ke tsakaninmu da sal menene sal laga bakar eh sal'u ah, ba ba salju ba da wurin alhaji ne kai ma suka ce wani dutse ne a garin madina ne sal in ka biyo ta dawudi ta gefe da haka na sai yan gari sosai a madina sai yan gari sosai da sosai a madina sunan dutse ne a madina ana su kuma ke ce tsakaninmu da wannan dutsen babu wani abu wa ma bai na wa bai na min baitin walada babu wani gida babu wani ɗaki balle da zai kauce mana a ce ko hadari yana baya ba mu gan shi ba kakan yi akwai hadari a daidai can sama amma saboda gidajen nan ya zamana ba ga wani hadarin ba sai ce to tsakaninmu da sal daga waje babu wani abu amma babu wani hadari da muka gani ma'ana 'yar tafiya da kenan kurkusa dai babu wani hadari da muka gani ana cikin wannan hali qali yace fa talat min wara'ihi sahabatun sai wani girgije ya kullo daga bayan shi bayan me kenan bayan sal bayan wannan dutsen kenan sai ya biyo ya kullo mislu tus kwatankwacin wani tsibirin dutse shine atal abinda kuke kira hill top ko hill ba shine dutse da ke kan tarin ƙasa da ke kan dutse ba haka irin wannan kaga da bai zama katon dutse ba ko kamar dutsen fere kuna kiran shell kamar dutsen fere eh shell shell eh, h i W l eh eh a na ce wai girman wannan abin nan ai kasan ba babban dutse bane kuke kira shell ko babban dutse ne eh mai tudu ko to haka kawai shi abin gajima yana so ya ɗauko mana hoton gajimaren ne ka san shi gajimari hadari da ka gashi ɗan nan wani akan in ka hau saman nan za ka ga wani wannan dutsen fere din bai huce wani dutsen wani gajimaren ya sanya shi aljihu ba kwalaji ko da talko ta fuko mana dutse ne babban dutse mai tudu haka hadarin ya taso katon hadarin ya taso amma ba ba abin nan ba mai girma kamar dutse ba shi dai ba kamar tsakuwa ba ba kuma wani katon dutse ba haka ya taso wani hadari din falamma ta wasta kwatis sama a lokacin da wani hadari ya taso a dunkule ya zo tsakiyar sama in tasharat sai wargaje kar ku manta sahabatu hausa ce abin da larabci ne a larabci mu'annas ne hadari kuma da hausa namiji ne kun gano wannan ke ku hisa da ya ce sahabatu muka ce hadari in tasharat sai watsi ba za mu ce sai ta watsi ba yawa falan ma tawassatat a lokacin da hadarin ya zo tsakiya tsakiyar sama in tasharat sai watsi ya tarwatsi ma amtarat sai ruwa kawai sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal anas bin malik ya ci gaba da cewa fala wallahi yace wallahi ma ra'ayna shamsa sabtan ba mu ga rana ba tsawon kwana bakwai eh sabtin tsawon kwana bakwai duk ina ake karanta da falalan manzo Allah da sauransu kun je da ake karanta waɗannan abubuwan ina kawai dubgani ake a wurin an saki tatattu ingantattu an je an kama wani sabuwar da ba su da asali kwana bakwai aka yi ana ruwa sun da khala rajulun min zalikal ba sannan dai sai wani mutum ya fito ta wannan kofar dai wata kofa kenan babu darin kafa kenan ko sun ji a lokacin abin da nan wuraren umar dan khattab ya ajiye mahkama nan yake hukunci na wuraren kofar saboda haka a har yanzu ya ga an daɗa matsar da wurin aka yi ma'ana wannan kotu dai ta zaman umar al khattab wannan mahakama din har yanzu bawai tana nesa da masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ثم دخل رجل سنن سي wani mutum ya shigo min zalikal ba fil muqbila a jum'a ta gaba kwana nawa kenan kwana bakwai kwana nawa kenan ai na san da sati din na san da makon na ce kwana nawa kenan eh eh ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب ya shigo daidai lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tsaye yana hudu ba eh eh eh ya khutubun nasu yana wa mutane hudu ba fastaqabalahu qa'ima sai wannan mutumin da ya shigo sai ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsaye fa sai ce ya rasulallah. ya ma'aikin Allah halakatil amwal ya ma'aikin Allah dabbobi sun halaka wan qata'atis subul ya ma'aikin Allah hanyoyi sun katse take da dan lambatu din da aka yi ta rushe duk ruwa ya kwashe ta fad'u Allah yumsikuha anna ya ma'aikin Allah ka roki Allah Allah ya rike mana wannan ruwan kuma haka qal sai ya ce fara fa'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya dai sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ɗaga hannayensa biyu sun maƙal sannan sai ya ce Allahumma ya Allah Allahumma kalma nawa ne a wurin kalma biyu kalma ta farko Allahu suna Allah kenan kalma ta kalma ta farko ya ta biyu kuma Allah asalin shi ya Allahu ne kun gano wannan ko ya Allahu sai aka zama da yawon ɗin mimun a ƙarshe sai zama Allahumma hisa a larabci ba a haɗa biyu ka ce ya Allahumma in ka ce ya Allahumma kamar ka ce ya ya Allahumma kenan to inni idan ma hadasun alamma aqul ya Allahumma ya Allahumma sun ce in dai ban da larura shi iriya ya ce Allahumma ya Allah hawalaina wala alaina ya Allah a canza mana ya zama rahama kada ya zama azaba a kanmu Allahumma ya Allah alal akam al'akam jim'i ne na me eh akam ko ikam hmm? akama akama fi'li madhi ne ai hmm? eh? nam ka fara kamu hanyar jami'i na akamatu a ɗaya daga ciki abin nan ko kuma uku an ce al'akam shine abin nan me yake da suna katangu jami'in katanga kenan mun gano nan da wurare masu tudu masu bisa ya Allah wa zirab da kuma kan duwatsu ƙananan duwatsu ma'ana Allah a kaɗa ruwan ya koma wurare masu bisa tidi abin nan kamar tidin ganuwa ko azirab da kan duwatsu wa butunil audiya da kuma hanyar ruwa Kwazazzabe na ruwa su ne butunul audiya kamar wannan kenan wa biti shajar da irin da kuma karkashin bishiya inda bishiya suke abin da suke tsotsar ruwa qal sai ya ce fa sai sama ta tsage ta ruwa ma'aiki Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare yana addu'a sai ruwa ya tsage ta wa kharajna namshi fi shams yace sai muka fito muna tafiya kawai ga rana nan ta hudu qala sharik she sharik yace ɗalibin Anas ibn Malik kenan yace alto Anas ibn Malik sai na tambaye Anas ɗan Malik na ce da shi a rajulul awwal shin wannan mutumi na biyu da ya shigo ya ce ya rasulullah ruwan nan yayi yawa shine mutumin nan na farko da ya shigo ya ce ya rasulullah gari babu ruwa ai mana addu'a kun gane maganar qal sai Anas ya ce la ban sani ba Hmm? ya ce bai sani ba me kaga wannan ita ce cikakkiyar amsa abin da baka sani baka ce baka sani ba amma ina ganin kaza ina wakai dole kar a ce kai baka sani ba dole sai kai wasu dabaru za ka wahala da kanka ne kawai abin da ake nufi da azirab shine aljibalu sigar kananan duwatsu haka yanzu wani ya nuna mana ana addu'a kenan akan me ɗaya daga cikin fa'idoji da zamu samu hadisi yana da tsawon gaske ana addu'a kenan akan mumbari wannan hadisi yana daga cikin manya-manyan alamomi na annabta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana addu'a ana bin Malik yake cewa gabar da yamma gudu ba su ga wani hadari ba Allah ya ci ko sai da hadari ya taso ne sai yake addu'a sai abin ya so a'a daman babu hadari ana addu'ar ana sallam yana daga hannu hadari ya samu kuma aka yi ruwa mun gano nan da ke ko akwai hanyoyi sosai da ake bi wurin addu'a musamman akan mumbari ana yin addu'a ta roƙon ruwa akan mumbari mun bayyana wannan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi addu'a akan mumbarin ranar juma'a kun gano wannan da ke ko sannan kuma wannan ya halatta kenan idan ruwan ya tsanani a yi addu'a eh sai a ce Allahumma hawalaina la alaina eh karka je ki amfani da wasu lafuzan kuma kai ta sa ka rasa wani lafuzan za ka rizu kaga ce Allahumma hawalaina la alaina ai kowa ya rike su kuma mun gano wannan da ke ko lokaci ya ja ba ka ba da an yi bayani na farko dai asar suna nuna cewar rashin fitar da haƙoƙi masu tarin yawa yakan kawo ƙamfan ruwa kun gano wannan rashin fitar da zakka yana kawo ƙarancin ruwa rashin cika ma'auni yana kawo bala'i na abin da ya shafi ruwan sama kun gane ko mun ce ma'auni ya haɗa ma'aunin awon masara da ma'auni na duk wani mudan awo da ake aunawa da duk wani sikeli da ake amfani da shi wurin auna nama da sauransu da duk wata mita da ake amfani da ita wurin awon mai da sauransu duk wani abin da ake awo da shi ya shafi cikin wannan Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. ما كانت هذا رواية تاكو قال المصنف با مصنف با مصنف صنف يصنف التصنيف مصنف شيني أبن دا أكا ربوتا شيني أكي دا مصنف نا ابن أبي شيبة كو مصنف نا عبد الرزاق ina jin na faɗi shi ɗazu da muke magana kan abin da ya shafi sallar kisfewar wata inda gana neman ayyukan sahabbai da tabi'ai an ka samu waɗannan littattafai za ka samu ƙaruwa sosai da sosai musannaf na abdulrazak ko musannaf na ibn abi shayba musannif shine wanda ya rubuta littafi din qala al musannif rahimahullah marubutu wannan littafi yake cewa az-zirabu shine al-jibalu duwatsu al jam'u akama shine al jam'u akama mecece akama din wahiya a'ala min rabiya shine wuri mafi ɗaukaka wanda ya ɗan fi abin nan ya ɗan ɗara jigawa jigawa haka kun gano na ku don fa'awai na huma ila rabuwacin za ta ƙararin wa ma'aishi ne rabuwa a ga zaman rabiya kenan to ya ɗan ɗara wannan busa sosai da sosai eh eh kamar ya e to jigawa lafazin su ta daya bakin kai fito ka san jigawa kai yau shi yasa kai wannan magana ai daga jigawa din an zato na Najeriya akwai da yake jigawa jigawa babu ai kai eh ka ce me a ni ka ai gano ne ba jiyo ba mun yi noma a sama ta mun yi a karinta jigawa ba jigawa tarin Allah a jigawa kan ai in ka ga jigawa ai tarin Allah ce subhanallahi alazim kai Allah kaɗai wannan abin nan din eh tudu ne eh tudu mai bisa sosai da sosai ba ina nufa muku wacin wacin ubangiji Allah ta'ala kada ya tsara ta wacin ta ta jigawa state din da kuke magana haka ma wacin din wa dunal hadma ko kuma ya ce abin nan ta dan fi abin nan jigawa kaɗan kuma ba ta kai wani tarin ƙasa ba haka so wura mai busa sosai kishiyar fako za ka iya cewa wa darul qada daru umar bin khattab radiyallahu an daru qada shine gidan umar bin khattab sunniyat bi zalika li bi'at fi qada'i dinihi gidan umar bin khattab an sayar da shi domin a biya bashin da ke kan shi taɓe kun gane magana gidan Umar dan Khattab ai yana kusa da da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta dama ta hagu ai ai shi sa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya rufe kofar gidan shi dan da daga ka sai ka shigo masallaci kun yi shiru ba sai ka biyo ta kofa ba to da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya rufe kofar ku cikar da ke tsakanin shi da masallaci sai dai ko <clears throat> Abubakar Siddiq shi kadai ne zai ba kofarsa to ashe nan kaga ba nuna wurin da yake hukunci bane ashe da kamar da muka fassara abin da ake nufi da daru qada gidan Umar dan Khattab ne aka sayar domin a biya bashin da ke kanshi shi rasuwarsa ko shiru mhm. eh eh eh da gidan da masallacin ba eh mana kusa a damfara ma yake a damfara ma yake aka sai da gidan sai na umar domin a biya bashin da ke kan shi ma'ana ba wai ya tara kudin al'umma bane ta yadda har iyaye da kakanni kun gano wannan da kyau shi sa ya kwanta cikin lafiya ya kwana cikin lafiya shi shahada ya bai barwa kowa amma ga mutane na yanzu Allah ya ta'ala ya kiyaye kowa yana jin tsoron ma kada ya mutu bai faru استغفرك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك tabbaci cewar bawan Allah nan da ya shigo ya shigo الله صلى الله عليه وسلم alaihi wasallam yana tsaye كون huduba wannan gano da yana tsaye yana huduba shi ma mutumin da ya shigo bai bai kife ba bai na duk dai abubuwan da su da mu san da wannan ba ga alhazai na sun je sun gano ba za ka ga ana faraduwa ana gaisuwa ba sai alhazan najeriya sun fara isa ku ce sai alhazan najeriya alhazai na najeriya ina so ku fahimta sosai da sosai ba wai alhazan afirka ba ba wai alhazan nijar ko ghana ba alhazan najeriya sai idan sun fara zuwa nan ne za ga har a cikin masallacin manzon sallallahu suna durku za sana gaida kwa kyara kenan Allah ya kyauta ruku'i daya jira biyu kamar da aka yi salloli ka gane wannan da kyau kamar da ake salatun nawafil su kaga ma ba za ka iya cewa ba ma irin ta idi ba ce a raka a farko barbari ka kaza a raka ta biyu ka bari kaza raka a biyu ce idan ake yin nafilfili haka a bayyana ake eh abin da ya sauka sannan sai addu'a kafin haka na ana yi ko duba ba ana yi a ba haka bane a abinda manzala ya gani bai hana ba ba bi abinda ake so da abinda ka yi zamanin manzala ya yi shi nau nan? in bai yi ba ya ce a yi nau nan? in ba haka ba an yi a gaban shi ya yi shiru bai hana ba no nan? duk abin da ya fada ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku ka yi shi halas malas babu wanda zai ce maka da me